al'ummomin garuruwan yammacin zariyan dai sun ce yanzu rayukan mutanensu bai zama bakin komai ba a wurin 'yan bindigan da ke yawan kai musu harhare, saboda a kullum kwanan duniya sai an kai harin hallaka mutane da dama sannan a sace wasu. Alhaji ɗaya rawa shi ya magana da yawun al'ummomin yankin kuma ya ce a gaskiya fa tura ta kai bango. Yammacin zariya gaba ɗaya ta dunkula ta shiga cikin masifa addu'an duniya take nema. An taɓa kashe mana mutum hamsin da biyar. rana ɗaya. Ya zuwa yau mun wuce sati biyu kullum sai mun zana idan mutum hudu mutum biyar. Jiya tun karfe tara dare suka shiga garin Gwada ba su fita ba har karfe uku na asuba sun kashe mana mutum an kona dukiyar mutane ana kallo mota kasuwa ta je a garin an ta kafin gari waye an kona motoci guda uku gidajen da sun kona a garin bai da adadi sun kwashi mutum arba'in da ban banda wannan bannan suka mana dabbobi da awaki su kwasa sun shiga garin Bina sun tafi da mutum talatin sun shiga garin Dinki sun tafi da mutum arba'in sun kashe mutum biyu a garin tunin Amada sun kashe mutum biyu sabon gidan ganye sun kashe ango da amarya an zo shigan daki ina tsarin da kuke da na kare kai da kai da alhaji mutanen nan sun fi karfin mu barayin da suka shigo gwadan mutanen banda sun kai mutum 200 sun kawo wasu ne fa an kai musu miliyan tara suna da kuma suka dauki mutum talatin da takwas jiya hadi an wakon mumuwa an zo za a tare express mun kai mu ashirin da kyar muka iya control din mutane mu yanzu me kuke so gwamnati ta muku abinda gwamnati muke so ta mana ta zo ta eje mana soja a dinki ta eje mana soja a gwada ta eje mana soja a bina ta eje mana soja a tudun amada ta eje mana soja a wuzata daga nan an tara gabashin zari kenan ai ba isassun sojojin da za a aji malam jaji in aka diba kwata a jaji sun isi wannan abin wallahi saboda mutanen su ba su mutuwa kafin yanzu dai an samu saukin har-haren yan bindiga a wasu yankunan gwamnan jihar Kaduna sai dai kuma ganin dawowar hararen ta sa masana harkokin tsaro irin su manju hayashin kwamirta ya cewa a gaskiya akwai abubuwan lura. Ba lallai bane ya zama kuskure in ma mutum ya ce sakamakon irin matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta dauka da jihar Katsina misali da wannan ya sa su yan bindigan nan sun takura a wancan yankin sa iya yin hijira su yanko nan su zo domin ci gaba da yin abin da suka ga dama. Wannan shi yake nuna cewa to lallai ya kamata in za a irin wannan abin a rika yin shi bai daya domin bai yiwuwa wannan ya dau mataki ya rufe kofar gidansa wancan kuma ya bar nashi kofar gidan a buɗe saboda haka lallai wayannan gwamnoni gaba ɗayan su na arewa ya kamata ne su haɗa kai su ɗau wannan mataki kuma su kira gwamnatin tarayya ta shigo ciki ya zama to suna yin shi na bai ɗaya to wannan lallai zai karya lagon su sannan ya kasance sojojin mu suna bi su ma suna ƙara karya lagon wayannan mutane kokarin jin ta bakin jami'an tsaro game da hauhawar har-haren dai ya ci tura saboda saƙon da na tura ban samu amsa ba har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haɗuwa. sai dai kuma gwamna malam Uba sanin jihar kaduna ya taɓa shaidawa manema labaru matakan da gwamnati ke ɗauka game da wannan matsala ta tsaro a jihar kaduna mun fito da tsare-tsare domin ganin an yi maganin wannan fitina na rashin tsaro saboda a haɗa kai da shugaban al'umma wato sarakuna da katai domin a rinka samun labarai wanda ya shafi mutane mayagu masu zuwa mana ƙauyuka domin su sace mana al'umma ko kuma su kashe mana mutanenmu na kuma ga shi shugaban sojoji na sama kuma wani zaman da muka da shi suka yarda cewa a korare guda biyu a jihar kaduna da za a aiko da rundunar sojoji kuma a buɗe babban wuri na sojoji a jihar kaduna hare 'yan bindigan a waɗannan yankuna dai sun zo daidai lokacin da ake fama da tsadar rayuwa saboda da dama al'ummomin waɗannan yankuna ba samu sun yi noma ba saboda matsalar tsaro sannan yanzu gashi sayan abincin ya gagara saboda tsabar tsada isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya